Wani sabon rikici da ya balle tsakanin kabilun TV da Fulani a ƙananan hukumomin lafiya da Obi a jihar Nasarawa ya yi sanadin rasa rayuka fiye da hamsin. Bayanai na nuni da cewa tun ranar Juma'a ne rikicin ya fara tashi, wanda zuwa jiya Lahadi aka samu gawarwakin mutane da ƙona garuruwa, mutane da dama kuma suna gudun hijira. Shugaban ƙungiyar raya ƙabilar TV a jihar Nasarawa, Peter Ahemba, ya shaida min cewa a lokacin da nake magana da shi sun kirga waki hamsin da biyar. Abin da ya kama kaman karfe goma sha daya na dare shine wasu yan bindiga wanda muna suspecting su Fulani sun je sun shiga a kauyen wani kauyen TV mai suna gidan Cabo sun kashe sama da mutum ashirin da gari ya waye nan sai abin yana ta balowa yanzu haka gefen lafiya da obi local wa na local goma biyu ne sofa a su affecting yanzu haka sama da kauyukan tv goma sha biyar an riga an displace mutane an tada su daga wurin sun gudu sun fita kuma wayanda an kashe sofa report da na samu a wasu leaders na wadda ke wayan nan kauyukan da na fadadina sun kai hamsin da biyar maza da mata da kuma yara su ki da wasu da an nasu sofa. Shugaban kungiyar raya al'ummar TV a jihar Nasarawa kenan Peter Ahemba. A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Miyeti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa Alhaji Dabu Bala Muhammad ya ce rikicin ya fara ne bayan kisan da aka yi wani bafulatani. So akwai wani kauye can cikin daji da ake kiran shi Koyero. da shekaran jiya aka kashe wani ne da ya kai ma 'ya'yansa makiyaya abinci sun kira shi abincinsu ya kare ya nika gari ya kai masu ya hau mashin yana hanyarsa na dawa a daidai innan gidajen tibabin suka fito suka harbe shi a baya ba da nan da jiya kenan aka samu wasu kuma wanda suka zo suka shiga inuwan wannan ritiman da ya faru su ma suka fada ma tibi suka kashe tibabe wanda yake har yanzu mu ba mu iya tabbatar da su waye suka yi wannan abun ba yanzu haka akwai mun kira zama taro na gaggawa gobe bangaren su mutanen fulani da kuma bangaren shugabannin tibabin domin sawatarwa da kuma jami'an tsaro. To sai dai har lokacin da nake hada wannan rahoto ban samu ƙarin bayani daga bakin jami'an 'yan sanda ba duk da kira da sako da na aike wa kakakin 'yan sandan na jihar Nasarawa Ramhan Nansel. bayanai na nuni da cewa rundunar sojoji sun isa ƙauyukan don taimakawa jama'ar yankunan da lamarin ya shafa da kuma tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.